'yan ƙasa da hukuma. Ka sha shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yaushi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu rarrai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen ƙasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba ruwan su da mu. Mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mu ta nema mu ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu. Mu ta ni local government abin amfani kamar ofis na manoma amma dai gaban za da ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce muna suka yi saura kaɗan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa manoma yan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiya tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan ƙananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara. Adaka ce mu. Ah, ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. Madalla. Masaure masana sun daɗe suna fashin baƙi dangane da gagarumar rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma musamman da bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin kasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata, tun ma gabanin ƙasar da samu albarkacin mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan ɓangare wanda shine ginshikin arzikin da ƙasar ta ginu a kansa. Ko da yake gwamnatin ƙasar ta Najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta sha bullo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki a wasu lokutan ma har ma da kudaden sarrafa ayyukan nasu amma manoma 'yan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin kasar wato yankin jihohin nan na yarabawa na korafin cewa hukumomi a can na mayar da su saniyar ware duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kudaden shiga ga gwamnatocin yankin Abokin aiki Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Muhammadu Danta ne sarkin Hausa wani dundu. Manoma ne jama'ata. Suna noman masara, rogo, shinkafa da gyaɗa, doya duk suna nomawa. Sun yi kokari mu samu tallafi ga gwamnati. Gwamnatin nan ta mu ta karamin hukuma local government din nan Maliya. Dan ne muke kokari mu samu mu yi kokari amma ba mu samu ba. Kamar da me da me kuke nema ga wannan gwamnati? Kamar su taimaka mana da kuɗi taki shine muke neman su tallafa. tallafa muna da shi da motocin noma tarakto kun taba rubuta musu eh mun taba rubuta har mun je can local government din sun ka kaya mu na gobe gobe jibi gobe jibi ba mu samu ba mun zuwa babu iyaka da mun ka gaji ne mun ka dina mun taba zauna da shi shugaban karamar hukumar ko kai magana a game da bukatunku eh mun taba zauna da su mun ka tattauna sun ka ce za su kawo muna tallafi amma kuma shiru ba mu samu komi ba mun kakura mun ka dina zuwa don kaga mu an san mai da musa ne wari dan su ainihin mutanen kasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu saniyar wari ba ba su da mu kana nufin yarba manoma yarba manoma suna taimaka musu dan muna ganin abubuwan da suke ba su amma mu sun mai da mu gefe sunana Muhammad Suleiman wazirin garin Oni Dundu karamar hukuma a Kenyele mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mu ta nema mu ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu abokan zama mu yarba akan basu sai su zo su ce mana gashi an basu mu fa sai mu ce mu ta zuwa mu ta zuwa an hana mana ba ba mu ba taimakon da gwamnati ya kamata ce ta taimaka mana mu ma mu yi kiwo mu yi noma da dai da noman da da kiwon shine ake dan samu ana ta abin nan dan harkokin rayuwa ka dade kana kiwo a nan jihar Oyo gaskiya na dade ina kiwo dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu ina kiwon awakai ina da tumakai da kaji duka ina kiwo mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma karamar hukuma eh gwamnatin jihar Oyo da karamar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa an ta babba wasu yarabawa amma mu Hausawa ba wanda ya taba ba mu kuma mun ta kai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamna mun dan rubuta takardu ma an abin nan to amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba ko kwana kwanan nan ma mun cika wasu fom fom amma har yanzu dai shiru sunana Muhammadu Mai Agogo nan wani dundu a Kenya local government ina noma shinkafa ina noma masara ina noma har dawa ma na taba noma kasa ga kuma tayi gyada ma na taba sa kuma tayi ina noma rogo da wahala muke aikin ba muna yin shi ba ya da sauki gare mu aikin amma muna yi saboda ya zama dole mu ba mu da kuɗin sayan takin zamani ba mu da motocin noma duka waɗannan ba mu da su to kun taba nema mun taba nema gaba kun ka nema to mun taba nema ga gwamnatin tare ga gwamnatin jiha ba mu samu ba mun taba an taba kawo mana ainihin wani daga arewa musamman aka turo mana wani yan yan fawa yanzu ya dauki statement din mu ya muka tahi muka gwada mishi gonakin mu ya auna har kasar gonakin mu ma musamman an diba an tahi da ita mun zo mun yi tauni local government mun yi tauni local government abin da office na manoma amma dai gaban Za da yohi ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce mana su kai saura kaɗan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa a can baya ka taɓa noma kamar buhun masara guda nawa buhun masara na taɓa noma buhun masara ɗari na taɓa noma buhun shinkafa ɗari kuma shi kuma rogo na taɓa noma ainihin ƙwariya ƙwariya goma tun na taɓa noma duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai Sunana Abubakar Sarki. Ya magana noma. A gaskiya magana noma muna nan muna yi noma amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako sai dai taimakon Allah saboda da damar lokaci mun kai kukan mu ga local government mun je nan secretariat ta akele local government don a taimaka mana mu Hausawa mazauna nan ban nan kudu akan maganar aikin noma ba a taimakawa sai dai su taimakawa yarba yan uwansu suna ware mu mu yarbawa su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani me yi sha'awa to amma abin da baka samu ba dole sai dai mu sa ido amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu saboda muna noman muna noman masara muna noma shinkafa muna noma dawa duk suna yi anan. har da gida ma haka ma wasu yan arewa da ni tattauna da su a jihohin Ogun Ondo Osun Ekiti har da manoman kayayyakin lambu a jihar Lagos dukkan su sun ce kanwar duk jace domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin. Na tuntuɓi sakataren watsa labarai na gwamnan jihar Oyo, Suleiman Olariwaju ya ce gwamnatin jihar Oyo tana tallafawa mazauna jihar Oyo ba tare da nuna wani bambanci ba. Tala kyauta, saurayi ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka.